assalamu allahumma salli ala sayyidina muhammadin rafiu darajatul wadudu kasbil ummati muhammad ibn abdullahi sallallahu alaihi wasallam ina gaishe da mutanen duniya gaba da ah, yan uwa muhammad daga mina kace in yi bayani akan wayansu abubuwa haka kaman eh, jaki akuya, bunsuru, rago namiji, tunkiya, shanu, Rakumi da doki. Ka yi bidiyo a kai kuna bukata. Na ce duka Allah ya bani sani kaɗan kaɗan a ciki. Saboda Allah duk sanin da ya baka kaɗan ne. Eh duk sanin da kake da shi kaɗan ne. Mhm. Na ce maka babu matsala. amma abin da nake so in bayar yau kamar wanda ba su da ijaba mustajab suna zuwa gun malama, ana cin kuɗin su wayansu suna yin aiki da gaske ma tsakanin su da Allah baya yiwuwa wayansu ma jagwalgwalo ne baya yiwuwa sauki ya zo sauki ya zo da yardan Allah ga itacen nan wannan kauci ne ka gani na gwaiba wannan kaucin gwaiba ka gan shi kaucin gwaiba ga ruwan shi da aka dafa dama shi in ka samu kaucin gwaiba in ka dafa ruwan gashi haka yake zama mace wanda al'adarki yana zuwa kwata-kwata in ya dawo zai yanke ya dawo yanke ciwon mara ki tafasar da shi don Allah ki sha ki gani wanda take neman haifuwa bata samu ba daidai lokacin al'ada ki tafasar da shi ya nuna sosai ki ringa sha za ki ga ikon Allah To, wannan kaucin wanda ba su da mustajab kun je gun malamin nan kun je gun malamin can duka ba mustajab ai ta cin kuɗin ku har ku ɗauki maganin har ku ɗauki malamai ma duka makaryata malamai duka ba makaryata ba ne akwai wayansu ne daga ciki suna ɓata malamai suna irin wayanda ba su yi karatu ba suna ba sa son su yi aiki sai su miyar da kansu malamai alhalin ba su karanta ko egypt ɗaya kaga wannan duk kuɗin da suke karba gun mutane haram ne allah ba zai bari ba mm, insha allah idan ka samu kocin gwaiba da yake haka dakawa za ka yi in ka daka ya yi laushi za ka ringa yabon ka dan ka zuba ruwa kana wanka da shi sati da yardan allah fa da yardan allah mai gida ko ayyukan da ka yi a baya wanda ba su tashi wani akwai na gaske za ka ga ya tashi ɗan kasuwa ko da tauraron ka saka saka makabarta ka san dai tauraron ka ana sa a cikin sawun kafan shanu ai sai a nemi gunda jaki ya taka a ɗebi wannan ƙasan a zo a zuba a cikin eh, inda shanu ya taka ɗin sawun kafan shanu sai a haɗa wannan guda biyun a zuba gishiri a rufe wannan na ɓata kasuwan mutum har lahira kenan ko shi ne idan kika samu wannan kika yi hayaki da shi Allah zai baki kasuwa sai dai in kin yi yau gobe in baka ba ba kasuwa sai dai kullum kullum ka ringa yi wanda tauraron sa ba kyau idan kana so ka jara taurarin ka da wannan kauci kauci na ba. za ka nema allura guda ɗari da biyu adadin alman ba ka samu allura kanana ɗari da biyu ba ka nema reza guda ɗari da biyu ka nema wuka wanda ake yankan kayan miya da shi ba ka haɗa wayannan ba sai ka nemi babban tukunya ka saka wannan kautin a ciki sai ka sa alluran ka sa reza wukan ma za ka yi dabarar da zai shiga ciki sai ka sa ruwa lita shida ka ɗora kan wuta ka bari ya yi awa hudu idan ka tace ba ka cire kowanne ba za ka juye ta duka ne a cikin wani bakati ka bari in ya fara hucewa sai ka nemi rariya sai ka tan eh, ka zuba rariya ka tace ruwa. idan ka tace ruwan ja ka nemi wuri mai tsarki amma wankan a tsaye ake yi ba a yin shi a tsuguni za ka tsaya ne akan kafafuwanka ka yi wanka gaba ɗaya kuma za ka tsaya har jikinka ya bushe mai gida shi kenan fa billahi lazi idan ka yi wannan za ka san ka yi magani da ubangiji to idan wani mutum kuma yana cikin wani mawuyacin hali kamar ana bin ka bashi ba adadi akan bashi ma kana so ka gudu ka bar iyalanka ka saurari bidiyon nan kar ka je ka fara yin wannan ka ga ikon Allah wannan za ka daka shi in yayi laushi ka nema kaikayin gero ka ƙara haɗa da wannan ka daka ba ka daka su su biya da ku sosai ba don Allah in gari ya waye kullum ka dan ka sa a wuta za ka ga abin mamaki fa. Kaucin gwaiba da rigar mahaukaci shi yake ba mutum kuɗi baƙin kuɗi. Idan an ce baƙin kuɗi shi ne mai na hannunka ba zai kare ba wani zai zo, na hannunka ba zai kare ba wani zai zo, kana ajewa wani zai zo. Ajiyayyen ba za ka taɓa taɓawa ba wanda yake zuwa a ciki za ka cire ka ajiye saura. Wannan yana yi, yana yi wallahi. Na yi wa kaina na yi wa mutane. kuɗi ba zai taɓa ƙarewa wurinka ba in Allah da idan ka yi shi yanda zan zo in gaya ma yanzu mai gida wannan ka yi shi ka bar ni ban da time na zage-zage ko kuma na irin ka ce shirka ko ka ce kaza wannan can da yawarka ni dai na san idan kai tantiri ne an haife ka da jini ka same ni inda nake bara mu yi faɗa ba bara mu ko zan nuna maka ayoyin Allah ne da magungunan da muke amfani da su sai nuna maka takarda in ka karanta kai da kanka za ka san ba shirka ba ne eh, insha Allah to hallo wannan da rigan mahaukaci <laughs> na gida wannan idan ka hada za ka gabon mamaki bakin kuɗi ƙararra ta ta ta zai baka mhm. wannan wannan da kake gani za ka daka sai ka nema gashin gelan doki kaɗan, da na jaki kaɗan, da na akuya kaɗan, da na rago kaɗan, da na shanu ma kaɗan gashishikan su, Akwai wani dabba a jeji ana kiran shi bodari. Za nema ƙafan bodari na baya, ƙafan hagu, ƙafan bodari na hagu na baya, ai a ciki ne sirrin yake. to <laughs> mai gida akwai in baka iya abu ba kawai ka bari <laughs> a ciki sirrin yake inda yake kama kaji kowa ba zai tashi ba sai ya tafi da shi to iya kafan ne ka samu ko tafin kafan ne ko kashin ne zaka daka shi sai ka kara hada da wayannan gashishikan da wannan ka daka su ya laushi in Allah ya yarda kullum da safe ka ringa zuba wuta kana hayaki ka gani mai gida yanzu za ki raka miliyoniya yanzu za kira kan miliyoniya mai gida na yi wa kaina kuma haka zalika abin Allah ya karɓa don mutane kowa yana mamaki ne wayansu sun rantse fa aljani ne yake kawo mu kudi billahi wannan ba kuɗin haka haka ba ne akwai wani abu a ƙasa wani ka fitar da kuɗi rafa rafa kai su ba su yarda ba akwai aljanin da yake na ce to ni mutum ne wanda ban yarda da harkan aljani ya je ya ɗauko min kuɗi a CBN ko a wani gida ba saboda sata ne. Na san kanshi na iya zan iya yi wa mutane amma ba zan iya yi wa kaina ba saboda na riga na yi wa Allah rantsuwa. Ba zan taɓa cin abun sata ba. Haka zalika hakkinka in ka ga har na karɓa abun ka bai yi ba mu ringa magana da kai zai yi ko ta yaya zai yi in Allah ya yarda. ni da sauran malamai ba ɗaya ba ne wallahi kuma ce idan kina neman aure da gaggawa ba bai yi ba sauƙi ta zo ka gani jajayen nan wannan shine fure nashi na kaucin goro wannan ne za ki nema da yawa jiya da yawa fa sai ki nema akwai wani gyaɗa ana kiran shi maro maro ai yana da wani abun da an murza ana jefarwa ai kamar ɓawo ja ki haɗa da wannan ki da wannan cikin hannunsa ɗaya da wannan ki daka ki daka ya yi laushi sai ki juya gora kamar irin wannan sai ki zuba turare ko ka ko namiji zai iya yi amma na mace ne na aure ne ki ringa shafawa kullum da safe ba ki iya kai kwana talatin kina shafa ba maza talatin ba su zai iya fi maza talatin kuma duk wanda ya zo ba da yaudara ba aure na gaske kuma yana sa farin jini na tashin hankali saboda ko dabba ne in ka in kika zo wucewa yanzu ko dabba yana shan ruwa billahi sai ya daga kansa na yi ne mun gwada ne ya fi so dubu nawa mun gwada yana yiwuwa ne kawai Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace